saye in tontin da A Adashi ce ta jika hamsin inda mutum ɗaya yana iya kwasar jika ɗari jika ɗari biyu ya danganta ne da irin yawan kuɗaɗen da mutum yake iya zubawa. Akwai wanda bai iya zuba jika hamsin. Muna yin adashe ta miliyon ɗaya har zuwa miliyon biyu. Ya danganta da yawan mutanen da adashen ta kunsa. Yanzu haka ina da mutane goma a cikin adashen wanda kowa zai kwashi miliyon ɗaya da jika hamsin. Ana yin zubi ne da zaran wata ya mutu har zuwa biyar ga sabon wata shine ƙarshen wa'adin da ake baiwa mutum ya zuba kuɗaɗen adashen. Idan an dade shida zuwa bakwai ga wata ya kamata a tattarawa wanda za a baiwa kuɗaɗen adashen. Ƙa'idojin da muke gindayawa shine idan mutum ya san bai iyawa tun farko ma kada ya shiga. Saboda idan wani bako ya shiga a cikin adashen mu to ina saka shi ne koyaushe aji na ƙarshe saboda ban san aniyarsa ba ko kuma ban san ƙarfinsa ba. Sannan kuma walawala ce ake yi a sanya duka yawan mutane a baiwa kowa ya ɗauka. Idan ya ɗauki lamba ta biyu to ba shakka a aji na biyu za a bashi. Matsalar da muke fama da ita a wani lokaci kun san tattara kudaden adashe a bane mai wahalar gaske. Akwai mutane da suke da matukar matsala. Ina tabbatar muku na taɓa tattara miliyon ɗaya da shika ɗari biyar na damƙawa wanda ya kamata ya kwasa. Sai bayan da aka yi awa biyu ya dawo ya ce kudaden ba su cika ba ya rage jika goma. A gaskiya adashe tana da matukar amfani kuma adashen ta rufa min asiri. Na yi gini kai har ma tafiya makka ta farko da na yi a cikin adashe na yi ta. Idan aka ce ba a bin ka'ida e eh, ina iya yarda saboda ba mu da lamba ta kasuwanci ko wani abu na daban. Kawai adashe ba neman mutum ake yi ba. Idan kana bukata ne sai ka ɗauki aniya ka shiga a yi tare da kai. adhère et on continue et on le fait ensemble.